وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه يومنا هدو قوة هدو هدو قوة جمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دريه هدو دتلاتين دبقي shi ya zama kuma sha uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da sha biyar ci gaba da karatunmu na littafin sifatun salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammadu Nasir Din Al-Albani rahimahullahu ta'ala wancan mako muna cikin matashiya ta asuturatu wa wujubaha bala dai ko mun karanta hadisi daya biyu uku hudu dan mun tsaya inda malaki cewa kana ahyanan yataharrar salata inda al-istiwanati allati fi masjidihi nan muka tsaya ku? sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala cewa kana idza salla fi fada'il laysa fi laysa fihi shay'un yastatir bihi garaza bayna yadayhi hirbatan fa salla ilaiha wan nas wara'ahu wa hayanan kanu ya arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha yace wa hadha kilafu salati fi aqanil ibli fa innahu naha anha wa ahyanan kana ya'khudhu rahal fa ya'jiluhu fa yusalli ila akhiratihi malai ce manzo Allah ya kasance idza idan zai salla fi a daji a fili inda ba wani abu da zai tare shi kenan laysa fihi shay'un yastatur bihi babu komai a cikin gurin wanda manzon Allah zai sutura da shi garaza baina yadayhi hirbatan sai manzon Allah ya kafa sanda a gabansa sallallahu alaihi wasallam fa salla ilaiha sai salla yana mai fuskantar wannan sandar wannan su ko mutane suna bayan manzon Allah wannan hadisi bukhari ya fidda shi da imam muslim da ibnu majah hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda haka nan akwai ruwayar anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace idza karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yawm al-eid idan man Allah ya fita zuwa musalla ranar idi to garaza baina yadayhi hirbatan sai man Allah ya kafa sanda a gabansa sallallahu alaihi wasallam fai salli ilaiha sai sallah yana fuskantar ta wannan su a mutane suna bayansa sai ce min haitu ta kaza har umara daga nan ne shugabanni suka riƙi wannan su ma suke tafiya da sanda ruwayar anas dan malik kenan Allah ya ƙara masa yadda to kaga wannan ya zama kenan inda manzan Allah ba wani abu da su tara da shi ba garu ba bishiya ba komai shi sai ya zo a ruwayar ibnu maja da ƙari wanda bai zo a nan ba yake cewa saboda babu wani abu da manzala zai sutura da shi don haka sai manzala ya kafa sanda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa ahyanan wani lokacin kuma kana ardu rahilatahu manzala yakan bujiro da abin hawansa fa yusalli ilaiha sai ya sallah ilaiha zuwa ga wannan abin hawan nasa kenan wani lokacin ba sandar kuma ba abin da zai sutura da shi to abin hawansa raƙumi ne ko doki ne sai manzo Allah ya bujuro da shi sai ya zama yi sallah yana fuskantar sa a matsayin shi ne suturarsa hadisin Ibn umar kenan Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisin bukhari ya fitar da shi a hakanan imam ahmad bin hanbali abdullahi dan umar shi yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna kana ya arba wa kai salli ilaiha cewa annabi kan bujuro da abin hawan sai sallah yana fuskantar ta to na fi shi ya ruwa hadisin daga Abdullahi dan Umar na fi sai ce qultu aita idza habbatar rikab yace sai tambaya Abdullahi dan Umar shi to ya kame kake gani ka bar labari idan kuma abin hawan ya motsa ya tashi ba ya za a yi kenan sai abdullahi dan umar yace kana yakudu hadha rahal fa yadulu fa yusalli ila akrati yace idan abin hawan ya tashi sai manzo Allah ya dauko wannan kunciyar siddiq sai manzo Allah ya bujuro da shi sai ya sallah yana fuskantar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya yazo a ruwayar na yake cewa kana bin umar ya fa'alu shi ma abdullahi dan umar ya kasance yana aikata haka ga kenan ba kususiya ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam. kaga duk wannan me ke nunawa sai ka ce hadha dulla babu babu sutra fi salati duk da shi malam anan ya ce sutura wajibi ce saboda ne saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaga wannan ke nuna musta'al akalla kace musta'abacci sanya sutura duk da cewa kauli mafi inganci shine sanya sutura din wajibi ne a cikin sallah baya halatta mutum yi sallah ba tare da ya yi sira da wani abu ba matukar dai gurin wani zai iya wucewa wannan baya halarta kamar yana mun karanta wancan satin ya haɗa kuma ko wani irin masallaci ne karami ko babba a haram ne ko ba a haram bane bai halatta mutum yi haka ba to kaga yanzu mun karanta cewa annabi yakan yi sallah ya bujuro da abin hawansa ko raƙumin sai sallah na fuskantar sa to sai malam dan yayi kautan maka da wani iskali sai ce wa ki khilafu salati fi aqalil ibli to wannan fa sabanin sallah ne a matsugunan raquma yace fa innahu naha anha domin sallah a matsugunan raƙuma mabarikul ibl kenan manzo Allah ya hana idan kuwa duba su zau ga anan ai ba a matsugunan raquma akai ba ko kawai raƙumi ɗaya ne aka bijiro da shi kaga wani ke nuna halaccin kai sallah kusa da raƙumi wani ke nuna halaccin haka amma ka je matsugunan raƙuma inda in sun je inda dai ake tsugunar da su to wannan sallah a nan manzan Allah ya hana saɓanin sallah a garken dabbobi ƙanana, irin awaki tumaki ya tabbata hadisa Abu Musa al-Ash'ari cikin Sahih Bukhari annabi yi sallah nan amma a matsugunan raƙuma inda in sun sha ruwa ake zuwa tsugunar da su wannan haramun ne yi sallah anan to kaga wannan sallar da aka ce annabi ya budurro da raƙuminsa ko abin hawan sai sallah yana kallasa saɓanin wancan ne dan kar mutum ya hada su ya ce to ai ga hadisi an hana kuma shi an ci annabi yayi wancan daban wannan daban can ana magana matsugunar su ne nan kuma tafiya ake ba sutura aka sanya raƙumin aka sutura da shi ya ce wa hayanan wani lokacin kuma kana ya kudur rahala fa yu'dilahu fa yusalli ila rahilati yace wani lokacin manzo Allah ya kasance yana ɗauko siddin sai ya daidaita shi sai ya sallah ila akirti zuwa kuciyar siddin wani wacce satin mun magana ne kuciyar siddi ko shi ne ɗan icen nan da yake bayan siddin Shi ne kuciyar siddi kaga wannan hadisi na maka kawo ɗazu ya isar mana da annabi alaihi salatu wa Salamu idan ya fito a a a a idan ya wani lokaci kan bujuru da abin hawansa ya sallah zuwa gare shi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da ibnu kuzaima da imam ahmad wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu mu'kiratir rahal idan ɗayan ku ya sanya misalin kucciyar siddi a gabansa fal yusalli to yi sallah wala bali man marra wara a zalika kar ya kula da duk wanda zai wuce a bayan haka ka sanya sitira to kai sallaka duk wanda zai wuce ta bayan haka ma'ana ta bayan sitara ba tsakanin da sitara ba wannan ba kaka kula da shi ba zai cutar da kai a sallaka shi sa malamai da wannan ne shi a alƙabi iya rahmatullahi alaihi kamar yadda al'imamun nawawi ya kawo yake cewa istanar alƙabi iya da hadar hadis ala annal qab bayna yadayil musalli la yakfi yace wannan hadisin na nuna cewa zane a gaban mai sallah la yakfi ba zai isar masa ba yake cewa wa in kana kad jaa bihi hadithun wa akaba bihi imamu ahlus sunna imamu ahmad bin hanbal yake cewa duk da hadisi ya zo a kai kuma wannan hadisi imamu ahmad ya yi riko da shi yace amma ke nuna cewa ba zai isa ba saboda me yace ba zai isa ba yace fa huwa ba'ifun saboda hadisin da'ifi ai da ji kun san hadisin ko hadisin qad bayna yadayhi musalli wanda bai samu sira ba fal yaqad bayna yadayhi qattan ko yi eh, zane a gaban sa zane wanda za ga imam ahmad ya fidda hadisin yana cin bulugul maram ba ibn ajah ka cin bulugul maram wannan hadisi shi imam ahmad yana yana aiki da maganar da sai dai gaskiya hadisi ne wanda bai inganta ba kaga wannan hadisin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna meye mafi karancin abin da za a istira da shi shine zama tsawonta ya kai a mu'akkaratar rahal din nan shine suka ce gwargwadon sulusai zara zara'i daya to ka kasa shi uku to ka so biyu bisa uku idan sirra ta kai wannan to ta wadatar shine suka ce shine misalin tsawon kashin zara'i dan adam amma cewa kai zane a gabanka da akwai masu balagar ce in ma ka rasa abin da za ka yi zane kamar a ce nan kaga ya ba inda za ka yi zane sai ce sai ka dinga kaddarawa karshen dumar nan ne su taraka wannan bai inganta ba gaskiya shi kan hadisul khab kafin bai inganta ba mafi karancin sura shine wannan misal mu'akkaratir rahal tun daga shaka annabi ya faɗa idza ba'dukum bayna yaday misal mu'akkaratir rahal falyusalli wa la yabali man wa ra'a dhalik ka kenan idan bata kai haka ba kenan ba za a ce la yubali ba imam muslim ya fitar da hadisin da Abu Dawud wa salla marratan ila shajaratin wani lokaci ma manzon Allah yayi sallah ila shajaratin yana mai fuskantar bishiya ma'ana bishiya ya sa a matsayin sitirarsa sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda Imam Ahmad ya fitar da hadisin Ali bin Abi Talib yana bada labarin su bayan Badar yace laqad ra'aytu laylata badarin wa ma minna insanun illa na'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gan mu a ranar badar ba wani mutum daga cikin mu bacci yake sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa annahu kana yusalli ila shajaratin sai shi manzan Allah bai bacci ba sallah ya dinga yi bishiya na gabansa a matsayin sutura wata ruwa ta zo ta ta shajaratin yusalli yana karkashin bishiya yana sallah isa malar ban cikin asar sifatin salatin nabi yace da wannan ruwa tace ila shajaratin da ruwa ta shajara yace ba su da karo dan ai ta ta shajara shine ila shajara din ko bishiya tana tsiyi sai ka zo gaban ta kana sallah ba karkashin da kake ba kenan kuma ba ita ce a gaban ka ba zaka babu karo da abu ne Imam an-Nasa'i fitar da hadisin da Imam Ahmad da isnadi sahih wa kana ahyanan yusalli ila sariri wani lokacin manzon Allah yana yin sallah ila sariri ya sanya gado a gabansa kuma wa aishatu radiyallahu anha muttaji'atun alaihi kuma gadan aisha Allah ya kara mata da tana kwance akan gada yace ta hata qatifataha tana kan gadan cikin mayafinta tana bacci ko manzo Allah yi sallah yana fuskantar gada har ma wani lokacin ta ce annabi in zai sujjada ko yana ina zungurarsa ko yana zungurata idan ta ya zungure ta ta ce sai manzo Allah ya janye kafafuwansa a sai ta janye kai kafafuwanta ta ce in ya miƙe kuma sai miƙe kafafuwana ta ce wal biyuti yawma idzal laysa fiha masabi ta ce a lokacin ɗakunan ma ba fitila wannan ke wani ke na ɗakin annabi ba katon ɗaki bane ko inda in tana kwance in je jada ma yana taba kafarta kaga wannan sai ke wani kenan dan mutum yana gaban kana sallah ba yanda muka sa faɗa ba ce zai sallah ce kaɗin nan babu wani abu babu wani abu to wannan hadisin shi ne hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda an yi ruwaya ne daga gare ta da aswar sun ruwaya daga gare ta lokacin ta ji hadisin da zamu karanta a nan gaba hadisin Abu Dharr Allah ya kara mata yadda da manzo Allah ce dau salatul rajul idza lam yakun bayna yadayhi mithlu ma'akaratir rahal almar'atu alha'id ko yace wal himar wal kalbul aswad manzo Allah yace ce ɗayan ukun nan yana bata sallar mutum yana yanke ta idan babu sukara misalin kucciyar sidi a gabansa to lokacin da Aisha ta ji wannan hadisin sai ta inkari a wata wata ta ce laqad shabbatumuna bil himar wal kilab a wata ruwayar adaltumuna bil himar wal kilabi wata ruwaya kuma ja'altumuna kun sanya mu a matsayin jakuna da kannuka tace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mutajatun bayna yadayhi ala sariri tace ni na ga manzon Allah yana sallah ni ina kwance akan gado a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ta ruwa take cewa idan ina da bukata ina jin tsoron kan na bujuro masa tace fansalatu insilalan ko "Fan fansalatu rijalayya insilalan tace sai in janye kafafuwana dan tana gudun kar ta liƙe ta wuce ta gaban manzon Allah din ta dau hankalinsa sai ta janye kafafuwanta sai ji ta biya bukatarta sannan ta dawo amma wannan inkarin da Aisha take Allah ya kara mata yadda kaga ita cewa ta ta wuce ta gaban manzon Allah shi isa malamai suka ce wannan hadisin da umma na Aisha take yin hujja da shi suka ce baya karo da wancan hadisin kwata kwata ba sa karo domin wancan hadisin yana maganar ne maganar wucewa ita kuma Aisha tana maganar ne tana kwanci ita maganar take yi kenan tana kwanci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi isa shi kansa al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa zahiri ita Aisha Allah ya kara mata yadda tana inkari ne a ce kawai mudlaqan mace kawai tana bata sallah sawa'un ta wuce ko bata wuce ba ya ce kawai abin da Aisha take inkari kenan amma zahirin wannan magana ta tabbata rusa wancan hadisin domin hadisin yana maganar wucewa ne ita kuma Aisha tana maganar tana kwanci har ma gashi kanta ce idan za ta tayi ta janye kafafuwanta ko kabar yi ta wuce ta gaban manzon Allah ba shi kuma hadisin yana maganar wucewa ne shi yasa wannan inkarin da Aisha ta yi Allah ya kara mata yadda gaskiya ba zai rusa wancan hadisin ba wanda sai mun zo kan hadisi insha Allah za mu magana akan sa to kaga wannan ke yana halaccin yin hakan ba laifi ba. bane mataka tana daki gadon ku yana a wajen alƙibla ka sata a gaba kai sallarka abin da yake haramun ta wuce ta gabanka ne wa kana sallallahu alaihi wa sallam la yad'u shay'an yamurru bainahu wa bainas sutura. sai manzo Allah ya kasance baya kyale wani da ya wuce tsakaninsa da sutura idan manzo Allah ya sanya sutura sawa'un garu ya sira da shi din ko ainihin sanda ya sira da ita ko ma mai manzo Allah ya sira da shi to in wani abin zo zai wuce tsakanin sa da sirar manzo Allah baya kyalewa baya kyalewa yace faqar kana yusalli idh ja'at shatun manzo Allah ya kasance yana sallah katsan sai akuya ta ta sa'a bayna tana tafiya da gaggawa a gaban manzan Allah fasa'aha kan ta wuce sai manzan Allah ya riga ta hatta alzaqa hu bil ha'idi har sai da manzan Allah ya hada cikinsa da garu wa marrat min khalfihi ko ko min wara'ihi ita kuma a kuya ta wuce ta bayan manzan Allah an gane ai kaddara a ce nan ne sira kana sallah sai akuya ta zo za ta wuce ko magi ko ba haka ba Wana makamancin wannan to kafin ta zo ta gifta ta gaban sai mazi riga ta sai dai ta wuce ta baya a ga wannan kenan nan matukar ka sa sara ka kabar ce wani bai wuce ta gaban ka kakka bari idan abu ne mara gaira aqil wanda bai da hankali shikenan sai ka yanda manzon Allah yi haka idan dan yaro ne dan karami to zo ga bai wuce ta bayan ka ko ka dauke shi kai sa shi a bayan ka ya wuce wannan ba zai bata maka sallah ba amma kakka bari wuce ta gaban ka a ibn kuzaima ya fitar da hadisin da tabarani da hakim hakim kuma ya inganta shi zahabi kuma ya masa muwafaqa wa salla salatan maktubatan fa damma yadahu manzan Allah yayi sallah ta farilla fa damma yadahu sai manzan Allah ya danke hannunsa falamma salla qalu ya rasulullahi a dasa fi salati shay'un yayin da manzan Allah yayi sallah sai sabai suka ce ya manzan Allah wani abu ya faru ne a sallar kaga saboda ne saboda sun ga annabi yana sallah yi haka ko to kuma tunda sun san shi annabi Allah ya kunshi shari'a sai suke tambaye sa to wani abu ne ya faru a sallar kala sai manzo Allah ya ce la a a babu abin da ya faru a sallah sai ya ce musu illa anna shaytana arada an yamurra bayna yadayya sai dai shaydan ne yayi nufin ya zo ya wuce ta gabana faka naqtuhu manzo Allah yace sai na shaƙe shi hatta wajadtu budda lisanihi ala yadayya har sai da naji sanyin harshen sa akan hannuna ya shaƙu wallahi sai da harshen ya zazzago sai da manzo Allah ya ji danshin harshen shedan akan hannunsa sai manzo Allah ya ce mullah na rantsi da Allah laula ma sabaqani ilahi aki Sulaiman ba dan abin da dan uwana Sulaiman ya riga yana da shi ba bi ila sariyatin min sawar masjid yace da na daure shi a ginshiki ɗaya daga ginshikan masallacin na hatta ya ɗibu biyu wuldan ahlul madina har ƴaƴan madina yara zo suna kewaye shi sai ce fa mustafa an yahula bainahu wa bainal qiblati ahadu falyafal duk wanda cikin ku samu damar ya tsare wani tsakanin sa da alqibla to ya aikata in dai wani zai wuce ta gaban ka ga tsakaninka da alqibla in dai kana da ikon hana shi manzo Allah ce ka hana shi hana shi wucewa imamun nawawi Allah ya masa rahama ya ce wannan dalili ne da ke nuna cewa sashin wasu ‘yan adam za su iya ganin mala'ika ya ce kuma wannan bai sa ba faɗin Allah ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunuhum yace wannan bai saba masa bai ce wannan ana nufin fil galib a mafi rinjaye ake magana cewa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su amma yace hadisin na nuna cewa wani daga cikin dan adam zai iya ganin mala'ika amma sai kawo kaulin alqadi iyad ko kafin wannan yace kuma hadisin dalili ne da yake nuna me da yake nuna cewa annal jin mawjudun ya ce hadisin dalilin da ke nuna cewa aljanu samammu ne akwai su wani ila kai mamakin me ya kawo wannan maganar saboda ko ne suke inkarin aljanu cewa babu su kamar yadda malam zai maganar insha Allah za mu karanta to amma sai kawo maganar alqabi iya shi kuma alqabi iya yake cewa dan adam ba zai iya ganin mala'ika a surarsa ba nan ana maganar sai dai idan mala'ikan ya canja ya koma ta surar a shedan amin sai dai dan shedan din ya canja ya koma ta sura an fahimta haka yake shedan da zan ta cewa mala'ika ko shedan yace sai dai idan ya koma ya canja ta sura amma imamu ne sai ce wannan a'a kawai da awace mujarrada ba an dalili akai yace domin da ba za a gan shi ba bayan da za a yi manzan Allah ya faɗuwar magana ce ba dan ɗan uwa na Sulaiman ya riga ni ba da na ɗaure shi da abin da ba zai yi ba ne shi da manzala ba zai shi zai yi ba ce tun da manzala ce ba dan kaza ba da na ɗaure shi yaran Madina sun kewaya shi Ya ce wannan ke cewa za a iya ganin sa to menene kuma abin da dan uwan sa Sulaiman ya rigaye shi shine abin da ya roƙi Allah ko Ya ce rabbi gifirli wa habli mulkan layan bagi la ahadin min ba'di yake cewa Allah kai mun gafara kuma ka bani mulkin da wani ba zai sami irin wannan mulkin a bayana ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin waccan addu'a da annabi Suleiman yayi sai manzo Allah ya kyale domin abin da annabi Suleiman ya roƙa ya cika Imam Ahmad ya fitar da hadisin dalil Qutni da Dabarani da isnadi sahihi to mu karanta magana da Mal Albani ya faɗa lamba ta biyu ko yace wa hadal hadithu qad warada ma'anahu fi sahihaini ya ce wannan hadisin ma'anarsa ta gangaro fi sahihaini cikin bukhari da muslim wa ghayruhuma da ma wasu su an jam'in min sahaba daga jama'a da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa min al ahadith al kathira allati yukathiru biha qa'ifatul qadaniyya yace wannan hadisan ko kuma wannan hadisi yana daga hadisai masu yawa wanda 'yan ƙungiyar ƙadaniya suka kafarta da su an san yan qadaniya ko qadiyaniya masu bin ahmadul gulam yanzu mafi har yanzu da irinsu ka fi samun su yanzu irin abin da ya shafi ingila da makamantansu wani suna yan hujja wadda ya ci min ba'ad ismuhu ahmad za ka shi amadul gulam din sai da awar annabta shi sa suke fassara faɗin Allah ta'ala a can da Allah yake magana kan manzala wa katimin nabiyina to na katimin nabi ne suke cewa ai ne ake nufi annabi ne ban annaba amma ba ana nufin shine cikamakin annaba ba da ku wani annabi zai zo bayan sa to waye gashi shine Ahmadu Gulam sune yan qadiyaniya har yanzu akwai su musamman an kaji kamar Ingila haka to daga cikin abin da suke inkari suna inkarin samuwa aljanna kawai babu aljanna yasa ma kuma kaga magana ta aljanu hadisai ingantattu da yawa sun tabbatar da ita banda nassin alqur'ani ma shi ma da ya tabbatar shi yasa suna kafarta da wa'annan hadisan domin ƙaryata alquran da ƙaryata ingantattun hadisan manzo Allah kafirci ne yace fa innahum la yu'minuna bi alamil jinn yace domin su ba su imani da aljanu ba almadhkur fil qur'ani was sunna abin ambato a qur'ani da sunna wa tariqatuhum fi raddil mansusul ma'rufa ma'rufa yace kuma hanyar su da suke bi sai raddin hadisai ingantattu hanya ce wacce sananniya ce an santa yace fa in kana min alqur'ani in daga alqur'ani ne Allah ya magana aljani harrafu ma'aniha sai su canja ma'anar ka qaulihi ta'ala kamar misalin fadin Allah ta'ala qul uhiya ilayka annahu istama'a nafarun min aljinni to ya za tawilin wannan qalu sai suka ce ai min al-insi kaga wannan ya saba wa shari'a ya saba lugha ba inda a luga aljin kuma ka ce ins ake nufi to ta wili min jin anan zai ce ya al ins malai ce fa yaj'aluna lafzatul jin fa yaj'aluna lafzatul jin sai suke sanya lafazin aljin muradifatul lafazul ins ya zama daidai lafazin al ins kalbashar kaga da al ins da albashar ai ɗaya ne ko kalmomi ne mutaradifai ne to shi ma lafazin aljin sai sanya shi muradifan lil ins malai ce fa kharaju bi dhalika min al-lugha wa shar yace kaga sun fice da hakan sun fita daga lugha ta larabci dan a lugha ta larabci jin baya zama is wa shar kuma sun fita daga shari'a dan a shari'a aljani daban ko mutum daban yace wa in kana to wannan in a qur'ani ne kenan cewa in kana min sunna idan ku maganar a sunna ta zo a hadisi ta zo na manzon Allah fa in amkarahum tarifaha bi ta'wil batil fa'alu idan zai yi su iya jirkita ma'anar da tawili ɓataccen tawili sai su aikata haka wa illa in ko bayan da za a yi tawilin bala ce fa ma ashala hukumun bi qulani ba abin da yake da sauki irin su hukunci cewa na hadisin ba ma hadisi bane su rusa hadisin yace walau a jama'a matal hadis kulluhum wal umma jami'a min wara'im ala sihhatiha ko da dukkanin malaman hadisi da ma malaman da suka zo bayan malaman hadisin ko da dukkanin sun yi ijma'i kan cewa hadisin ya inganta za su rusa shi kawai saboda son zuciya bal tawaturaha kai da a ce hadisin ba zai ta hanyar tawaturanci kawai za su rusa shi sai malai ce hadahum Allah Allah ya shirye su kaga wannan daga cikin hadisai da suke musu raddi kenan domin wannan hadisin annabi ya tabbatar da ni da samun shedan shi kuma shedan ai shine uban aljanna domin shaidan ya shahara bakin mutane cewa wai shaidan mala'ika ne wannan kalma kuskure ce shaidan ba mala'ika bane qur'ani ya tabbatar da cewa aljani ne alqur'ani ya ai mala'iku ba sa ma saba Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaquluna ma yu'maru amma shi da Allah ya ce ya sujjar ga annabi Adamu me yace aba wastakbara ko a wani gurin ma yi kiyasi batsalin kiyasi ya ce da ubangiji ne makarabta hu min ni ka halice ne ga kiyasul batil wanda shi ne asalin bata kiyasi batil kawai sai kiyasin wannan ni da wuta shi da ƙasa sai yake ganin cewa ai kawai wuta ta fi ƙasa a irin nasa tunanin shine ibnul qayyim man marradi ta fuskoki wajen guda takwas sai dan din Allah ya bar radi ta fuskoki wajen takwas ba faɗa ɗaya ko biyu daga cin abin da ya gaya ɗan ya ce ai ƙasa bata wuta bata fi ƙasa ba ya ce domin ita wuta bata iya komai sai hallakarwa sai ɓanna ƙasa fa ya ce rayarwa take yace sannan dukkanin halitta tana bukatu ya zuwa gani zuwa ƙasa yace ke kota ba a da bukatar ki sai wani lokacin bukata ta kama yace sannan in tunaninki ke kina rusawa nan da nake gama da abu ko yace ai ke hauka kike yi in ka sa wuta abiya take masa ba ba ba ba ba ta cinye ko in ka kyare shi a ƙasa a hankali a hankali za ta gama da shi ko ba ta gama da shi ba za ta gama da shi to dai sauran dukkan da yau shedar da haka kuma qur'ani ya faɗa ƙarra fa kana milal jinni fa fasaka an amrin rabbi kaga wannan nassi ne sari cewa shedan aljani kuma kaga da kansa shedan yace an halice shi wuta ko to ai malaiku ba daga wuta aka halice su ba manzo Allah ya faɗa hadisi ko cewa khuliqatil mala'ika min nuri ko wa khuliqatil jinnu min marijin min nari wa kulika adamu bima wasifa lakum shine abinda Allah ya sifata a Qur'ani ya alci annabi Adam da shi kuma haka ma Allah ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar to kaga dan da kansa ya ce da wuta ya kalice shi kaga ba mala'ika bane kawai me isa umarni ya shafe shi saboda a lokacin yana tare da mala'iku kuma da ma haka abin yake in kana tare da mutane sai hukuncin su ya shafe ka shi yasa hukuncin ya shafe shi kuma da wata hikima dai ta Allah subhanahu wataala to kaga manzo Allah ya fi karfin shaida. wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan ɗayan ku yana sallah zuwa ga wani abin da ya tsare shi daga mutane kaga da sharadin ka san yastura kenan fara da ahadun an yastaza baina yadayhi sai wani yake nufin ya ƙetare ta gabansa in aka ce gabansa shine tsakaninsa da sitara kenan sai manzo Allah ya ce fal yadfa fi naharihi to ya tunkuɗe shi ta ƙirjinsa Ta ga wata wayar ko fal shi ne suka ce al a anan a a imamu shudi ce ai al mudafa'a kamar yadda ya zo a wannan ruwaya din ya al mudafa'a a a imamu shudi ke cewa ala haƙiƙati afwan cikin wancan sharhi sanamu wabba tanwirul hawalik ce huwa inda na ala Ya ce mu a gurinmu mu a bisa haqiqata ne al arabi al-maliki sai ce a ai fal yuqatiluhu bi ma'ana fal yudafi'u kamar yadda wannan ruwa ta nuna sai karuwar isma'ili wace ta bata da wannan lafazin fal yudafi'u ya tunkuɗe shi ya tsare shi kenan kai bai shi ya wuce wal mastata ya hana shi gwargwadon iko wa fi ruwayatin fal yumna'ahu marratayn a wata ruwayar sai aka ce fal yumna'ahu marratayn ya hana shi hasu biyu ya ka hana shi in ya dawo ka kuma hana shi manzala ce fa in aba fal yuqatiluhu idan ku yaki to fal yuqatilu ya yaki shi ai shine fal yudafihu ko ya tunkuɗe shi kenan sai ce fa inna ma huwa shaytanu domin shaydan ne me ake nufi wa ta nuna fa inna ma'ahu qarinun a tare da shi akwai qarini shaydan kenan ba wai shi din ne shaydan din ba ma'ana shaydan ne abokinsa wanda ya tunkuɗo shi dan ya zo yanke maka sallarka an gane ko hadisin bukari ya fidda shi da imam muslim haka nan ɗaya ruwaya ɗin ta ibn khuzaimah ce wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa law ya'lamu ma rubaina al musalli ma za alaihi da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa imam ne yace ma za alaihi min al ismi kenan wata ruwa ta zo min al ismi sai dai bata inganta ba amma dai ma'anar hadisin kenan da mai wucewa ta gaban mai sallah tsakanin tara ya san abin da yake kansa na zunubi sai imamu ya yace wannan wa'idi ne shadidi wani wa'id ne mai tsanani shari'a ta yi lakana an yi kifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi manzo Allah yace tsaya arba'in shi ya fi alkhairi a gare shi akan ya wuce ta gaban mai sallah haka ruwayan malik daga abun nadar kaga abin nazar yake cewa ban sani ba arba'ina sana ne ko shahar shekara arba'in ne ko kuma wata arba'in ko kwana arba'in wata ruwa ta zo da ma sa'a ko sa'a arba'in ya ce ban sani ba wanda ake nufi shi sai suka ce wannan ke cewa asali asali an ayyana kowanne ne mai ruwaya ne manta ya zo a wata ruwaya din ruwayar ibn uyaina wanda hadisin bazar ya da shi ruwar ibn uyayna daga shi abun nazar din yace 40 kharifa shekara 40 shekara 40 to sai dai kuma ibn uyayna din kuma yayi wata ruwaya din again daga dai abun nazar din bishak shi sa al-hafiz ibn hajar yace wannan akwai illa yace dan ba yanda za a yi a lokaci ɗaya mai ruwaya yi shaka kuma ya tabbatar yace akwai abun dubawa ana akwai ruwa cikin sunan bin majah ita ma ta ayyana cewa mi ata karifan shekara ɗari da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zunubi da ya tsaya shekara ɗari shi ya fa kan ya wuce ta gaban mai sallah sai dai ita ma bata inganta ba bata inganta ba da ka ruwa ta zo da ban sani ba shekara ɗari a shekara arba'in ake nufi ko wata arba'in ko kwana arba'in ita ce ruwa wacce tafi inganci to malamai suke cewa kaddara ma sa arba'in sa arba'in kusan kwana nawa kenan kusan kwana biyu tunda kwana biyu sa'a nawa ake da ita arba'in da in sa'a ce irin wannan ta mutu a gumi to kaga wani ke ma kenan wucewa ta gaban misalla din wato laifi ne kuma akwai girman zunubi a cikinsa akwai girman zunubi hadisin bukari ya fidda shi da imam muslim haka nan da ibn kuzaima sai abu na gaba ma yaqta'u salata menene yake yanke sallah ma yaqta'u salata abin da yake yanke sallah cewa wa ya yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka'akiratir rahal al mar'atu ha'id wal himar wal kalbul aswad قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان yace Allah ya kasance yana cewa ya ɗau yana yanke sallar mutum nan malamai ce yankewa ne ake nufi ai albutulan yana ɓata sallar mutum kenan idza kun yakun bayna yadayhi ka akiratar rahal idan a gabansa babu misalin kuciyar siddi kaga wani ke nuna cewa hadisin katsu bai inganta ba dan gashi ce idan babu misalin kunciyar siddi ka sitara sai ta kai haka kenan to me yake yanke masa sallah din in ya wuce ta gabansa babu sitara din sai manzala ce almar'atu a wata ruwa almar'atul ha'id sai malamin ce me yake nufi a mar'atul ha'id sundi yace ya tamilu annaha baliga yace zai iya dauka kenan ana nufin mace baliga ya ce to in haka ne sai zama kenan karamar yarinya wace ba baliga ba ba ta yanke mutum sallah wanda shi ma malam anan na ga ka yi lamba ko ya ce ai albaliga ana nufin mace baliga wal himar da kuma jaki wal kalbul aswad da kuma bakin kare kala abu dhar abu dhar an rawaita hadisin da gari shi sai yake cewa qultu ya rasulullahi yace sai na ce ya manzan Allah ma balul aswad min al ahmar menene bambanta ko me isa sai bakin kare banda ja ko fari faqala sai manzan Allah ya faɗi illa din sai ce al kalbul aswad shaytan sai manzan Allah ya ce bakin kare shaytan kaga tare bakin kare akwai shaytan kenan ko shi isa shi in ya wuce ta ga mutum babu sutura to sallata ba shi to wannan hadisi shine hadisin da ummu Aisha take inkari wanda muka yi bayani a ɗazu wannan hadisin kamar da shauka ne ke faɗa cikin a nailul auba ya ce da haɓa ila zalika jama'atun minas sahaba yake cewa wasu jama'a daga sahabban manzan Allah sun tafi kan wannan hadisin zahirinsa ya ce minhum abu huraira akwai abu huraira ya ce wa anas wa umar da anas da abdullahi dan umar yace kuma wabna abbasin daga abdullahi dan abbas amma sai ce fi ruwayatin anhu a wata ruwaya daga abdullahi dan abbas kenan a wata ruwaya abdullahi dan abbas bai tafi akan hadisin ba a wata ruwaya kuma abdullahi dan abbas ya tafi akan hadisin haka ne ce wa hukiya aidan an abi dhar yace kuma an haka yato cewa abu dhar al Allah ya kara masa yadda shi ma ya tafi akan wannan hadisin an rawaito daga abdullahi dan umar a wata ruwayar ya tafa kan cewa alkalb kadai kare yana bata amma ban da sauran a kenan sai zama an ruwaya biyu daga abdullahi dan umar wata ruwaya duk ukun wata ruwaya kuma ya tafi akan kare kawai haka nan daga cikin sabai akwai hakan bin amr gifari shi ma ya tafi shi kuma akan alhimar ɗin jaki yana batawa banda mace banda kuma kare a tabi'ai kuma wanda ya tafi akan wannan hadisi akwai al-Hasan al-Basri akwai al-Hasan shi ma ya tafi akan wannan hadisin cikin ainihin tabi'ai haka nan cikin a'imma da suka zo bayan tabi'ai akwai Imam Ahmad bin Hanbali arwayar Marwazi daga gare shi amma arwayar ɗansa Abdullahi daga gare shi shi ma Imam Ahmad ya tafi akan kare kaɗai. amma ya ce mace da jaki ya ce fi nafsi shay'un a raina akwai wani abu saboda me ya ce saboda mace akwai hadisin aisha shine wancan hadisin da makaranta ko ya ce shi kuma jaki akwai hadisin abdullahi dan abbas an gane hadisin abdullahi dan abbas ko da yake cewa qabaltu mara a atanin na zo akan jaka wannan ya faru ne amina a hajjin bankwa na manzon Allah yace wa karkuntu ƙadna nahadul ihtilama yace a lokacin na kusa balaga na har manzo Allah ya koma zuwa ga Allah Abdullahi da Abbasin bai balaga ba to kaga yace sai na wuce famarattu bayana sab ya yace sai na wuce ta gaban sau yace sun ma nazaltu sannan sai na sauka kuma ya shiga sau aka yi sallar yace nai bai min inkari ba kuma sahabbai ba da yi min inkari wataƙila wani zai iya cewa ai annabi bai gan shi ba ko to amma ai akwai hadisin Anas dan Malik cikin Sahih Bukhari manzo Allah yace ma ukfi alayya ruku'akum wala sujudakum wa inni la arakum min wara'i zahari manzo Allah yace ruku'un ku ko kushun ko sujud ko baya kuya gare ni manzo Allah yace ina ganin ku ta bayana malam zai kawo hadisin idan ana sallah annabi yana ganin baya idan ana sallah ana hadisi ne ingantacce amma na yake banci cikin sallah kawai amma za ka iya cewa to in ko ba tabba saurin farko ta yawa ko to amma abdullahi da ba ya ce a sabai ma ba ne masa kai to saboda wannan hadisin to amma da kansa imam amal sai yake cewa amma kuma wasu sun ce fa hadisin aisha da hadisin abdullahi dan abbasin ba sa fa karo da wannan hadisin domin hadisin aisha mun yi bayani aisha wucewa ta yi ko a kwance kake da ya da wani hadisi abdullahi dan abbasin ta gaban annabi wuce ko ta tsakanin sau ba su da alaka da wannan hadisi kaga har yanzu ba a samu karo har yanzu ba a samu karo to wasu malamai sai suke cewa a'a sai suka tawilin hadisin sai ce ba ana nufin sallar tana ɓaci ba ne sai ce ana maganar ladan sallah yana raguwa saboda ne saboda wa in suka wuce za su dau hankalinka za su dau hankalinka mal albani ce to ai wannan maganar ai ko me ya wuce ta gaban ka zai dau hankalinka me hikima ta sa manzala ya kebance iya yannan uku yace wannan maganar rusheshiya ce dan sai da me hikima ta sa annabi yace da kaza da kaza da kaza ko mage ce ta wuce ta gaban ka za ta dau hankalinka kaga da sai annabi bai kofa bude kawai ce duk abin da wuce ta gaban ka kana sallah ba su tara kawai ya yanke maka sallah ko amma bai faɗi haka ba sai wannan shi cewa a waɗannan abun guda kuwa ko ta ma'ana ta daban wacce babu a kaga magana ce ta wayar lada kawai ake nufi ba haka bane dan ko ba waɗannan bane wuce ta gaban ka in ya dau ka ladan ka ya tawaya to wasu kuma sai suka ce a hadisin wannan mansukh ne mansukh ne shi yasa har su malaman da suka tafi akan cewa sallah bata ɓace ba sai dai ladan tana raguwa kamar irin sai imamun nawawi su ma sun yi raddin cewa hadisin ba suki bane kamar suka ce ga ka'ida ba yanda za a yi nusukin hadisi a ce mansuk ne sai idan an rasa yanda za a yi jam'in hadisa sai suka ce to wannan hadisan kwa za a iya jam'in su to shi ne suke jam'in kenan ba ba ana nufin sallar ta ɓaci ba ana nufin larinta ya rabu shi ne mala albani ke cewa to ai shi kansa wannan jam'i da kuke cewa za ku yi ai far'un ne mina ta'aru wannan jam'i da kuke cewa ai wani rashi ne ta'aru ne kenan hadisan sun yi karo shi ya ce to kuma mu abin da muke cewa hadisan ma ba su yi karo ba ta inda suka yi karo wannan ana maganar su wuce ta gabanka wancan hadisan ko ita Aisha a kwance take hadisi Abdullahi da Abbas ta tsakanin sau ya wuce yanzu ana sallah ga liman sai na zo ta bayan liman na wuce ku ta gaban ku sabu ko ta wannan san ko ta ba wani abu kuma kan wanda ya tare wannan ba zai cutar da sallar mutum kaga hadisan babu karo kenan shi yasa imamun ibn qayyim cikin zadul ma'ad yake cewa dukkanin hadisan da mu wasu hadisan sun zo sun nuna cewa wucewa ta gaban mai sallah baya bata sallah irin su hadisin a a a a la yaqaw salata shay'un fadra'u masadatu irin su hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda to za ga da hadisan nuna ba su inganta ba shi yasa shi kan ibnu qayyim yake cikin zadul ma'ad yake cewa dukkanin hadisan da suka zo suke karo da wannan hadisin ce in ma dai ka samu hadisin a a a sahihu ne gairu sarih ko sahihu gairu sahih ko dai ka samu hadisin ya inganta amma ba karar yake karo da wannan hadisin ba kamar hadisin Aisha din kenan kaga ya inganta da kuma hadisin Abdullahi dan Abbas kaga sun inganta amma karara ba su karo da hadisin ba yace ko kuma ka samu hadisin sahihi ne amma gairu sahih ka samu hadisin karara ya karo da wannan hadisin amma kuma ka samu bai inganta ba bai inganta ba to kaga bayan da za a kuma yace bayan da za a kuma ai karo da abin da ya inganta da wanda bai inganta ba dole wanne za a aiki da shi shine abin da ya inganta shi yasa wannan hadisin hadisi ne tabbatacce ko malamai sun yi aiki da shi tun cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan guda uku suna yanke mutum sallah in ba sutura a gabansa suka wuce isa mala albani ce wal muradu bil qat'i huna al butlan yace abinda ake nufi da al qatau anan yace al butlan sallar ta baci dan me dan ya rusa ma wancan kaulin na cewa a tawayan da aka samu ina fata an fahimta za ka wannan abun guda uku suka wuce ta gaban misala suna bata mutum sallarsa ba ta kadai babu sutura a gabansa akwai maganganu da yawa shi kansa hadisin makaranta na wucewar shedan dinnan ibn da cikin fatawul bari ya dan kawo shi cewa wannan hadisin na cin abin da aka yi hujjar shi kan cewa a a a a a a wannan abin ba sa bata sallah tunda ya ce alkalbul aswad ne shaytanu eh to ga kuma shaytanin da kansa ma zuwa annabi ya shaƙi shi to amma shi ma an kula ya wuce shi ma bai wuce ba ya bujuro annabi dan ya bata annabi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaƙi shi isa wannan hadisi hadisi ne ingantacce ma musulmi fitar da shi kuma duk wancan hadisan ba su karo da shi ba sannan ba maganar ba a ce za a yi wani jam'i domin ba ta arubai a tsakanin hadisa sai abu na gaba a salatu tajahal kabari sallah tajahal kabari ana fuskantar kabari. me ya halaccinta malam bai faɗa ba ko cewa kana yana an salati tijahal qabr ce manzala ya kasance yana hana sallah tijahal qabr mutum ya sa kabari yana fuskantar shi sallah manzala ya hana wannan fa yaqulu manzala yana cewa la tusallu ila al wa wala tajlisu alaiha Manzala ya cewa kakku sallah ila al-quburi nan lafazin al-qubur ibn taymiya yace ana nufin kabari ko da ɗaya ba sai kabarukan da yawa ba kar yi sallah kuna fuskantar kabari nan kuma fuskanta suka ce ko kabarin a daman kake ko a hagun kake ko a bayan kake bai halatta ba sai sallah kana fuskanta wannan hadisai masu yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haramcin yin sallah inda kabari yake ko sallah makabarta manzo Allah ya faɗa cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid to in har kabarin annabi ka zo ka yi sallah a gurin Allah ya tsine mutum na kabarin wani kuma kowaye haka za ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da ake annabi bai da lafiya ana tattauna tsakanin ummu salama da ummu habiba tunda su sun hijira zuwa habasha to sun gano ta kanisa wata coci ana ce mata mariya sai a gaban manzan Allah suke ba da labar suna faɗa irin kyawunta da irin zanen da aka yi a cikinta manzala bai da lafiya don kaga inda annabi ke kula da jalibin tauhidi sai manzala ya dago kansa ya ce wannan wasu mutane ne idan ma tafihim rajulun ko idan wani mutum ya mutu a cikinsu ko rajulun salih ba nawa ala qabrihi masjidan wa sawaru tilka suwar sai ce walaika shirarul khalqi inda Allah yawmul qiyamah wasu mutane ne wanda in wani mutum nagari ya mutu a cikinsu idan mata fim rajulun salih idan mutum nagare mutu a cikin su sai su je su gina ainihin masallaci a yanda kabarin su yake kaga wannan raddi ne kan wani malami a garin da yake cewa ai ba ana maganan masallaci bane makabartar wai sujjada ake nufi qarara banau ala qabrihi masjidan kuma ka ce wa sawwaru fihi tilka suwar kaga wannan nassi ne qarara cewa masallacin ake nufi sai manzo Allah ya ce wayannan mafiya sharrin halitta a wurin Allah ranar kiyama kai lokacin hadisin abdullahi dan abbasin annabi daidai lokacin da an kusa karɓar ransa ma sai da yi wannan maganar yi nuna la'ana ga dukkan mutane suka riƙi makabarta a matsayin gurin sallah shi isa a manawi cikin faidul qadir yake magana ce yake magana cewa yin sallah a makabarta yake cewa wannan yana cin kaba'irud dunub yace idan ko mutum yayi ne da niyyar neman albarka ta wani kabari da yake gurin Ya ce to wannan ya zo da wani abu ya ce na farko dai mahadatun ne lillahi wa rasuli ce wannan wa Allah ne da manzan Allah sannan kuma ya ce ƙirƙirar wani abu ne a cikin addini wanda Allah bai izini da shi ba Ya ce amma idan mutum ya yi ne da sunan girmama na kabarin yana na kabarin yiwa yace to wannan kuma kafirci ne karara fita daga addinin Allah ne ka ta kowace fuska yin sallah makabarta bai halatta ba ke ta kowace fuska wannan kuma shine kwatankwacin kaulin a a a Imam Shafi, haka nan kuma shine kaulin Fadiul Haitami cikin Azawajir cikin Azawajir shi ma kwatankwacin wannan magana ya faɗa kaga wannan karar kenan kino yin sallah makabarta haramun ne a cikin addinin musulunci haramun shi yasa shi manawi ke cewa wannan ke hikima ta shari'a kaga a hadisin an hana sallah makabarta ko kuma hana ta kabari kaga sai aka hada tsakanin girmama na kabarin a hana wulakanta shi kuma aka hana girmamawa ta wuce gona da iri domin ka taka kabari ko ka zauna akai akwai ne akwai wulakantawa kuma ka zo kana sallah ko neman albarkacin na kabari kuma ka wuce kai wata girmamawa ta wuce gona da iri irin girmamawa da ibada ce ba wanda za a yi wasiwa, sai Allah ta'ala saboda mai shari'a ta na saboda shari'a ne ila shirk shi yasa annabi alaihi salatu wassalam hadisin abu tayya imam muslim ya fitar da shi wanda yace ali bin abi talib ya aika shi yace ala abatuka bazan aika ka ba kai irin abin da annabi ne ma ya aika ni yace manzo Allah ya tura ni kada na bar duk wani kabarin daga an dago shi sai na daidaita shi kuma kan daga wata sura ko wani zane na abu mai rai face sai na shafe shi duk zari'a ce ake tushewa zuwa ga shirka domin shi kansa kabari ya daga shi a yashi tuntume nan to kuma wasu daga cikin jahilai sai ya dauke sai su dauka wani kabari ne na musamman sai a dinga neman albarkarsa wanda wannan da yawa mun gani da idanuwanmu da yawan gaske wataƙila alhamdulillah yanzu da sunna ta zo wataƙila 'yan matasa matasan wanda shekarunsu ba su wuce ba su kai irin talatin da biyar la'allar su ce ba su gani ba amma duk wanda ya kai talatin da biyar nan zuwa sama musamman dan nan ya san wannan lokacin ana binne mutane a wannan mai giginya din kan a koma mai geza da idan mu zaka ga tsohuwa ta zo sai ta kabarin da fi kowanne tudu an sumince shi ga ta tana sujjada akai wannan har a gaban Allah ne zai iya ba da shaida akan wannan tana sujjada kai tana Allah ya ba mu albarkacin ka ana shafa ana goga a gushi wannan abu ne da mu ba shi mun karanta bai dai mu rubuta wani ma mu aje masa mun gani mun gani mun gani da idanuwa to kaga sharrin ɗaukaka kabari tudu din sai ta kai ga zuwa ga miga ga yi masa bauta wanda dama kuma na cin hanya da aka fara shirka da Allah dama hanyoyi biyu ne hanyar farko hoto kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa cikin Sahih Bukhari hanya ta biyu bayan shi dan ya dauke su daga hoto sai kuma ne sai zuwa makabarta dinga itikafi daga nan aka fara shirka da Allah Allah ya turo annabi Nuhu dan da kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyya to sai ka kaddara wannan bai faktalafu da al'umma ɗaya ce faktalafu sai ka kaddara wannan sai al'umma ta rarraba an fara shirka kenan fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa aka fara da annabi Nuhu alaihi salam wanda asali wayannan mutan gumakan guda biyar kai karanta su la tadarunna alihatakum wala ta tadharunna waddan wala suwa'an wala ya yuqa wa nasra abdullahi da ba sai ce asali mutanen kirki da suka mutu sai shedan ya ziga su to zai hana wayannan mutanen a dan danga zuwa kabarin su dan a dinga tunawa da su irin bautar su don ana zuwa kabarin ai kuka ai ta ibada shedan shi to me zai hana dan yi mutum mutumin su saboda in na baya sun zo kar a manta su daga nan sai shedan ya rabu da su ya san ya gama aikinsa da haka wa'annan suna tafiya ilimi ya tafi na baya da suka zo kawai suka dinga bauta musu shine asalin bautar gunki a duran ƙasa kaga duk da irin wa'annan hadisan masu yawan gaske da irin yadda manzan Allah da malamai suka ja kunni amma wasu kai ka ɗauka cewa ba wani gurin bauta a duniya sai ka bari kaga mutum ya yi takakka daga Kano ya tafi wani gari ko wata ƙasa ma kawai mai zai je wani kabari zai je dan ya ibada a wurin wannan cikin fitinar da Allah ya jaraba al'ummar musulmin duk duniya da ita yanzu ba wata ƙasa ta musulmi a duniya Allahumma inda za ka iya cirewa la'alla sai dai ko ka cire ƙasar Saudiya amma in ba ita ba ni dai ita zan iya faɗa ba na jin akwai ta ƙasa ta musulmi da babu wani kabari da ake zuwa ya mutu shi akwai su bayan Allah da suka yi ƙoƙari su ba da suka yawo duk ƙasashen musulmin duniya suka rubutu duk abin da suka gani suka sa littafin dum'atul fit tauhid wallahi abin mamaki ina karanta littafin wallahi da ka sa a Najeriya suke ina suka je hubbar shi Usman haka suka dinga bayani a Najeriya a garin Sokoto akwai malami Shehu Wali suka faɗi duk irin abin da ake a hubbar shi Usman kai ka ce wallahi sun fi ka sanin me ake saboda sun ziyarci gurin sun ga me ake balaga da irin su misira nan irin su wannan dai kasashen na gaba ta tsakiya wani bala'in da ake ma in ka gan shi ba za ka zo nan ka faɗa ba kan masu koya don ba su ma san shi ba kaga wannan kangarewa Allah ne da kangarewa manzan Allah karara manzan Allah ya hana abu hadisi ba dai ba biyu ba ka kangare kai wallahi sai kai kuma ka ce kana san manzan Allah ta wace fuska ku ta kawo su dalilai waya da faɗin mata la taski zanna alaihim masjida wai wannan ma hujja ce ba ku mutane kirki ne shugabanni ne ba suka faɗa lokacin wanda kowa ya san mafiya yawa mafiya yawa ban ce duka ba mafiya yawa ka san irin wannan shugabannin ba ma karatun addini suke ba ma addini ne a gaban su A baya wannan ba hujja ce wai ashabul kafa ai gurin su ma daga da an bai da gurin masallaci duk masallatan duniya ne kai ka je makabarta kuma ku duba duk da idan ku kuna gani in an ji me kamar raka. akwai fa kabarin da esin da aka sa masa kai a ɗakin ka ba ma fanka ku kwatankwacin irin wasa. to dan Allah yana cikin ƙasa ne zai ji da isi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da mutum ya gani an a kabarinsa an zo za a rufa ku kautar da ita in ya ba Allah aikinsa zai mar inuwa ko a kankara ka sa mutum bai ba Allah ba duka za su masa ba wallahi ko a kankara ka sa shi amma ka ɗau mutum ka jefa shi a cikin wuta in ya bi Allah wannan wutar rahama ce a gurinsa ai rayuwa ce ba irin ta duniya ba rayuwa ce barzakhiyya rayuwa ce barzakhiyya kuma shedan ya ta zuga mutane shedan ya ta zuga mutane kaji ana baka isa mu da ke mun dan ba hanyar kaji ana baka ka wai wai wani ya zo kaza ya faru wai ya kira wani wai ya taso ya eh, ne ga ne cewa aljanna ya taso wallahi ashi ya sama ne kake yi haka naga wani a titi fa motar sa ya sa ni gabjejen hoto yi ma haka kuma ana tura ta sai na taɓa wani kusa ne na ce ba zai ta musu bane an sai ta da ita ko to dan Allah wanda ka sa shi a mota kana ta turi kana gudu kaci inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka shirya mu Allah ka shirya mu Allah ka nuna mana gaskiya cewa mu ikon mutum amma sai ga abubuwan a cikin shi wallahi sai dai kai ta roƙon Allah ya tabbatar da kai a tafarki na gaskiya saboda kawai falala ce ta Allah man yahdihi Allah fa huwa al ba wayan mu bane ba dabaran mu bace amma ba da ka ba sai ka ce wani abin ya ma za a yi kaza to amma kai ma ba dan Allah ya shirye ka ba sai kai zaka gode wa ni'imar Allah zaka ga tayi ƴan uwanka addu'a Allah ya sa su gane su masa baro wancan kashin hankalin da malami zaka sallah makabarta ko da kabari ne haramun haka nan baya halatta a ɗauko wani a kashe makabarta abin a cikin hujjojin da suka yi lokacin wasu ce wai wai wai aba ai duk kabarin annabawa ne to ka kuka da ni ba wani annabi da a duniya yanzu aka san da kabarin sai sai manzon Allah kuma kaddara ma a ce kabarin su nan mu yan adam da me muke aiki zahiri mun ga kabari a wurin ai watakila nan da muke mun da wasu amma mu mun ga kabarin gashi an doke shi an yi masallaci ba ka kabarin ba wataƙila gidanka ba wani ne a ƙasa amma lokacin da ka siya kayan kabari ba kabari dama ita ƙasa ainihin ce wajen zaman rayu da mutattu nan ne wajen zaman su sai kuma a zo a yi hujja da wai ai ai ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sa na masallaci ka karanto mana baya man me ya faru na ka buna annabi ba ɗakin Aisha ba ne? ba masallaci ba ne. kuma sanda ma aka shigo da ɗakin ya shigo cikin masallaci ba sabon annabi ko ɗaya duk malamai sun yarda da sahabi ɗaya ba zai kyale ba tun da lokacin umar an ƙara masallacin amma ba ƙaro shi ta ɓangaren ɗakin ba lokacin usman an allah ya ƙara musu yadda an ƙara masallacin ba ƙaro shi ta nan ba kuma duk da haka ba da suka shigo da shi din sai da aka yi wasu katangu kuma ka kautar da shi gaban alƙibla kuma har yanzu gadi suke kakka lokacin ka za ka ibada a wurin amma dan bala'i wani wallahi sai ya tutture sai ya yi wani abu kaga mutum da zabjege takarda yana tuttura wai wai a kabar hana wai karanta ta zai an aiko shi ira eh, na gaida kai lawan yana gaida to ka ce ka annabi fa ya hutar da mu ku yi mun salati sai ana bujuro mun da salatin duk inda kuke yanzu kan ka ce kai ka ce aje a gaya masa ni kan ga faɗa sai in wa annabi salati tana an kai masa kai kana dan bai ma je iya ba akwai matsaloli wallahi amma maganin su shine karatu to manzo Allah kuma yace la tajid su alaiha kuma kar ku zauna kanka bai kaga wannan la tajid su alaiha malikiya sun yi tawilin sa sai zaka da yawan maluman mu Allah ya saka musu alkhairi ya musu rama na na zaurka zaka da an je makabata ga sun samu kabari kawai sun zaman su saboda su malikiyar kawai suka karanta su malikiya sun yi tawili cewa a nan cikin motsa yana nan imam Ali ya tawilin zaman ya ce abin da ake nufi hada biyan bukata isa ya an-nawawi ya ce wannan tawili ne baɗi tawili ne baɗi zama annabi hana domin ga ruwar hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda cikin sai muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya zauna kan garwashin wuta ya ƙona tufafinsa har ya kama mazaunin sa ya ƙona, shi ya fi alheri a gare shi akan ya zauna kan kabari kaga wannan ya karara ko karara sannan ga hadisin Uqbah bin Amir wani Ibn Majah ya fitar da shi manzara sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa nai tafiya akan wuta ko akan kaifin takobi ko akan kaifin takobi yace shi fi a gare ni akan ta aka ka yi na ma cire wani abu ya ce ko kuma in ɗinke kafata takalmina yanzu a ce da takalminka da kafa ka haɗa su ka ɗinki ya ce to ne wannan shi ya fi a kan in taka kabari sai manzo Allah ya ce babu ruwana wala ubali ban damu ba a tsakanin kabari na biya bukata ko a kasuwa mai annabi yake nufi yana nama munin su ɗaya ne wanda zai je makabarta tsakanin kabari ya ba haya ko ya boli. da wanda zai je tsakiyar kasuwa ya yi tsiraicin sai boli sai an dabe nuna munin duk ɗaya ne zaka wancan magana ta wili ne wanda batil haramun ne taka kabari haramun ne zama akan kabari wannan dukkanin su haramun ne kamar da kuma haramun ne a riƙi kabari ko makabarta wajen bauta wannan dukkanin su haramun ne yanzu wallahi yana da cin abin takaici yanzu fa garinmu da ake zuwa fa wallahi akwai wanda na gani wai bai da kuɗin mota wai ba da rawanin sai ya tafi da rawanin sa ba da wadar a gaba na haka yi wallahi a tafi da rawanin sa eh, ne ce ina harka dama bai da zuwa gurin ba wallahi wallahi su ma sun san ba na zuwa sun sani wallahi san ban yadda ba yanzu an kai rawanin ka kabarin shi Usman an dare shi sai ni wani ya zo yana gaya min yana gaya min za a je ziyara to ina za a wai kabarin wani wali ne yake gaya min kai ga kabarin zakke ke ya kai tsawon sa daga ce kaga bala'i kaga girman kabarin ne ya dauke shi wallahi wannan tun ina tare da su wallahi sai ba za ni ba abin da isa ba za a ban matsala ba in zan shiga abu ne da gaskiya nake shiga uban matsala nan ce na daina kasira ba shi kenan ba to la wallahi akwai yaron da ya zo mun yake gaya mun lokacin an kai harin wannan ina kana da ku gane sharri na zuwa makabarta bauta da sharri na ta kabari ko a ɗaukaka shi ya yana gaya mun ai kuka ya yi iya kuka na shi wani ne ya faru tunda kamar ni ne jagoransa lokacin ana kai hari iraki duk musulmin da ake kashe iraki ba su ne a gabansa ba ya je sai ga an harbo na roket wai ya jira inda kabarin shi da bukatar yake wannan ne abin da yasa yake ta kuka an taɓa hubba da shi da amma duk wannan rayukan da aka shi iraki baya gabansa don yana cikin masifa ta rikon makabarta a matsayin wajen ibada saboda ƙarshen al'amari sai ta kai mutum zuwa ga mai zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala yasa shari'a ta toshe wannan kafa hadisi ga sunan barjak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi har kabarinsa manzala sai dai roki Allah kakka sanya kabarin ya zama idi idi shine fa ka dinga zuwa ka sa rana daren juma'a zan dinga zuwa kabarin annabi wannan haramun kamar yadda suke yi a nan mutum ya ce duk juma'a zai je makabarta ziyara wannan haramun haramun ne dan cewa duk juma'a ka rike ta matsayin idi kawai ziyartar makabarta sanda ka samu dama a gane abin da nake nufi ba ina nufin ziyartar makabartar ne haramun ba ba ziyartar makabarta sunna ne manzo Allah ce kuntu nahatukum an ziyartar qubur fa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah amma ka sa wata rana muayyana ka ce ko duk juma'a zan dinga zuwa ko duk asabar zan dinga zuwa ko duk ƙarshen wata zan dinga zuwa ko duk ƙarshen shekara ko duk ran da aka yi mun haihuwa wata dai rana da ka ayyana duk sanar ta zo zaka je haramun ne dan ka rike shi a matsayin me a matsayin idi wannan ne haramun din ina fata an fahimta akwai hadisi kan wannan na na zuwa makabarta juma'a wanda uh, hadisi ne maudu'i ma maudu'i ne malar bani cikin uh, hakamul jina'is ya yi takarijin hadisin wannan hadisi ne maudu'i bai inganta ba na ma ƙarya ne Allah ubangiji ya tsare mu nan za mu tsaya insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين wanda ya ce kamar wanda yake bin sallar jam'i sai aka yi sujada har liman ya dago daga sujada bai dago bai na addu'a ne hukuncin mutum to wa ya ce in liman ya dago kai ga tsaya kana sujada sallar kake yi daban kenan abubuwa ne guda biyu kowanne kuskure abu na farko ka riga liman kuskure abu na biyu kuma liman ya dago yana wani aikin kai kuma ka tsaya yin wani abu nan ma kuskure shi yasa musamman dama za ga wannan ta faruwa a sujada karshe sai ga wani liman ya riga ya dago yana zaman ta shi kuma yana kafa sujjada wai addu'a yake wannan ba ilimi bane kuskure ne kuskure dan manzala cewa izara fa'a farfa'u in liman ya dago ku dago haka manzo Allah ya ga mana da kuskure su ma kuma limaman yanzu suna yin wani abu na rasa inda shi ma aka samu shi zaka sujjada karshe kuma sai tsawaita ta wanda a yanayin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a ta farko ta fita biyu kamata ya ta ƙarshe ta zama tafi gajarta amma sai ga duk ya sauran sai amma aka zo ta ƙarshe na eh, kaliman ya dade shi ma na gaga ba ka manzan Allah yake ba da kuskure ni liman ya dago kai ka tsaya wani abu saboda yanzu kai ai ba ke jagoranci ba limami ne jagora inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi kadai an sa liman dan ai koyi da shi ko to kai da zakai koyi shi yana na kai kana arabu koyi kake kenan da kuskure ne wannan daga liman ya dago sai ka dago kai wannan shi ne Allahu a'lam wannan kuma yace matsayin ina matsayin ta kabari saboda cikan makabarta wato ta kabari ba da niyya ba a'a to kai mana wayo mana mara in makabarta ta cika ba inda za a bi to kaga an daina binne mutane kenan yanzu me ya rage ziyara ko shine abinda da shafi cikin al'um ya kawo da yana magana kan haramcin taka kabari sai ce sai dai idan ba wata hanya da mutum zai iya bi sai taka kan kabari yace ina gani wannan ba laifi sai ma malam ya yace amma in ba ziyara ya zo ba shi kuma yace domin in ziyara ce daga bakin makabarta ma za ta wadatar ha ba sai ka taka ba amma in ya zama a'a ba ziyara ka zo bala Allah wani kabaruka ne sun lalace dole ana bukatar gyara su masana ko na makamancin wannan kuma zama babu inda za a bi sai an taka wani kabari to a nan ne za a iya taka kabari saboda ba yanda za a yi zarura ce an fahimta ku amma in dan kawai ziyara ne in dai ka je ko da kofar makaranta ma da albani ce ka iya ziyara wannan ya wadatar ba za ta kabari saboda wannan ba amma mu yanzu wani lokacin ya ga sauri kawai mutum yake sai ta ta kabari yana so ya je gindin kabari sai shortcut sai ga ya ta ta kabari ko ya je ba daidai ne kuma yace dangane da wucewa ta gaban mamu da aka ce ba laifi kwarai kwa ba laifi dan ga hadisi wanda bukhari ya da shi muslim ya fitar da shi hadisi abdullahi dan abbasin Allah ya kara musu yadda yace to idan mutum bai sami waje a bayan liman ba ya shiga gaban liman to shi ma dole ne ya sa sutura to na farko shiga gaban liman ba fahimta cewa ka shiga gaban liman kai sallah ba fa ya halatta shi da zarura sai in ba wani waje za ka shiga bayan liman to anan ne ya halatta ka shiga gaban liman kai sallah to dan irin wannan ta kama labudda sai kai a gaban liman din baya babu guri ka shiga gaban liman to kaga anan kai din zai zama shi ka sassara a gaban ka domin yanzu ba a bayan liman kake ba sitar liman ba ta zama ka ba domin cewa kai innamal imamu junna kai kuma a can gabansa kake da haka nan sai ka sa ainihin taka sutura din wannan da cin abubuwan da su da miki a masallatai har ba ma na juma'a ba za ga mutum ya zo ga bayan liman da guri ko sai ga bayan liman ya kama sallarsa ko irin abin da muke masallaci bai cika ba ko ga mutane a waje wannan wani dena cin kurakurai da ake masallaci bai cika ba kai sallah waje ba ta yi ba wallahi ba ta yi ba mutum ne sallah shi kadai a bayan sau shi kadai a masallaci yake amma bai shigo sau bai a baya kuma annabi nuna bai da sallah bai da sallah kuma hadisin ya inganta shi yasa har mata muke ce musu kasu bi sallah daga gida kuskure ne ɗayan biyu ne ko dai ki sallar ke kadai a gida in kuma da ƴaƴanki mata ku haɗu ki musu jam'i ko mace ba ta limanci ta ne wa mata ƴan uwanta limanci hadisi yana cikin sunan abi da'ud hadisin warqa Bint nawfal annabi ya sa mata mai kiran sallah kuma ta ne musulmanci haka na akwai hadisai ma a cikin musanna akwai hadisin Aisha ma ta yi ummu Salama ma ta yi illa iyaka ita mace za ta yi ga tsakiya sawun gaba ne bayan da kai namiji zaka shigo gaba ba ai sau a bayan ka a'a ita tsakiyar sawun gaba za ta shiga ana cikin abin da ya kamata a karantar da mata maimakon a gidan biki dinnan ga suna tafiya suna sallah ɗai ɗai ɗai a samu wata mai ɗan ƙoƙari a cikin wacce tana da ido a ilimi sai kawai ta sallah ta musu limanci to in ma dai ki sallah a gidanki sawa'un in za ki limancin ki na ki wa mata mace ba ce maza limanci ba dan ba cewa mace za ce maza limanci hadisin suke hujja da shi ba zai zama dalili kan wannan ba cewa wannan mai kiran sallar da aka sa mata wai wata ile na shiga sallar Allah ya ji shak Jafar lokacin da yake karatun yana zo kamar haka yayi haka yace mu ba mun ce wata ila baya shiga a shi kenan ba ah to ba wataƙila aka ce ba ya ce mu ma mun ce wata wataƙila baya shiga Allah ya gafarta masa ko kuma ta zo masallaci ko mata ba sa zuwa masallaci mata suna zuwa har annabi ya koma zuwa ga Allah mata na zuwa masallaci ko ma kana rabbuka nasiya kar yanzu ka ce mana ai zamanin kaza kaza ubangiji bai da mantuwa kuma ya san gaban me zai faru ba na mata zuwa masallaci ba annabi ma jan kunne yi la tamnahu ima allahi allahi kar kwana su zuwa masallatan Allah har Aisha ta ce da annabi ya gani abinda da farar da ya hana ko malamai suka ce to ai bai gani ba kuma bai hana ba shikenan haka in ma dai mace ta zo masallaci ta yi sallah in ma kuma ta yi sallah gidanta ita kadai amma dai ba ta bi masallaci daga nesa ba ta yi ba ba ta yi ba sai dai sau ne kai can to wanda yana magana wai wani mutum ne ya shigo garin da yana cewa wai shine mahadi haka ne ni ma dai ban ji wannan labarin ba eh abin ya kwana biyu ko yana shi ne mari to yaro ta shekantaka an ta daya na yin ta an ta daya na yin ta wannan kuma wani zai iya bin sa ai Kano ce wallahi Kano shedan yanzu ya fito ce ni ne shedan sai an bi shi wallahi sai an bi shi a wannan shagantaka ga nero shagantaka in ta zo ma bana so a kulata. wani lokacin kula ta ne ma yake kara mata wannan shi yasa yana cikin abin da ya kamata har ma masu karantawa wallahi su waye, wani abin ayi kaka kula shi akwai ababen da aka yi a garin nan wanda wallahi kula abin da aka yi shi yasa ma suka san an yi amma da an kau da kai an yi watsi da shi ma ma zai san an yi shi aka irin wannan su wannan ma a kula su yanzu ka zo nan majalisin kai magana kai can masallacin ai magana kai wani bai ma sai yanzu sai abin ma ya a gari ma wani kuma dama shi dan din ba yake jira sai ya shiga ma abokin bi sai je bi shi a dole sai mun waye a wajen maganganu ma ba kuwa ma ba Allah ya ji kan ƙara ba da misali da malam Jafar Allah ya ji kan da gafara yake cewa ai ai ai yake cewa kai mai da'awa yace kamar mutum ne ainihin ya tafi a guje yana so je cimma wani guri eh sai aka biyo shi ana kalla ana duka yace ko da duka zaka saurara yace wata wata kallar in an ma kawai ka tsallake ta zaka wayo saboda in kai wayo bata ma lokaci zaka kawai cewa zaka har a kare ka zaka wannan bai ma kamata mu tsaya mu bata lokaci akan sa ba ko mahadudin akwai ma mahadin da yana dutse ana ta jiran sa ya kara dubu ɗari biyu bai fito ba wallahi ba zai fito ba wannan shekara dubu da ɗari zai fito to shi zai fito wa an ce sai sako yawa to dan Allah yanzu wani sako kake so ai yi faɗi wanda ba yi ba ta kai fa mutum fa ya kusanci ba ba sama to gaya mu wani bala'i da ya kai wannan to wai har yanzu wai jira yake wai sai an yi sako da yawa zai zo shi ne sai a je gindin saboda hauka sai a je gindin dutse wai ana ba ku ji ba wasu mu da ana na ya mahadi ya riske sun hai a gani kana na ya mahadi ka tsaya kai ba Allah ka bi manzon Allah magana ta kare maka in Allah ya kama tabbas akwai mahadi kuma ba wani ne a ɓoye ba yana cikin al'umma a lokaci ɗaya Allah zai gyara shi bayan da ake faɗa cewa yana dutse tun shekara saboda shi kun san a a a Hassan Askari din bai da da so da aka rasa inda za a cike imami na sha biyu sai ka ce a ah, yana cikin dutse dan ana ji ko dutsen ne ya haife shi da aka shiga ruwan hagin din dutsen ake zuwa ana jiran sau ya fito wai in ma ya fito har haddi zai tsaya zai tsaya da Aisha haddi zai tsaya da waya haddi da waya haddi to kaga wannan in ya zo wallahi mun maki shi wallahi tallahi mun maki shi wallahi ba ba zai zo ba ƙarya ce za ka yi na abuwa daina sauraron su shakiyanci ne kawai shi ma da yazo yana faɗa ba kwanan na gani ba ana tura a facebook kuma an ce ma gaske ne ita ma wata yarinya ta ce ita ya annabi ce wallahi na gani da idona wata bakakkiyar da ita ba wallahi ya annabi kuma abin takaici abin takaici wai masu nadin nan wai suka dinga yawo da ita jaha wai ana nuna ta wai ga ya annabi annabi ba wulakanta annabta ba ne, Allah ya sauke fatan mu dai mu ta addu'a ina ƙara mu ta mana ba yanka bane yasa ka fahimci sunnar manzon Allah falala ce ta Allah kuma har yanzu a cikin mu ba wanda ya tsira sai dai kai ta roƙon Allah Allah ya kashe mu kan tauhidi da sunnar manzon Allah amma ma mu bina Hanbali duk irin wannan abin da yi lokacin da zai mutu ana ji yana cewa hatta al'an har yanzu dai har yanzu dai sai dai farwar ki tambaye shi shedan ne a katanga yake cewa imamu abin na rasa yadda zan ka gama da ni da ya sake ya ce ya mun gama shi kenan shaidan ya ci nasara za ka taba jin cewa ai mu ne ahlus sunna ai mu ne kaza kai dai ita roƙon Allah ya tabbatar da kai kan sunna kuma ka yi karatu sannan sauran wanda ba su gane ba ka ci gaba da musu addu'a Allah ya gane da su wannan shine abin da ya kamace mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika